Malama mai girkin zarra. Yau me ake dafa ne? <laughs> Faton wake da soyayyen plantain da mijina ya fi so. ya Ki ce girkin soyayya ne? Na kula. <laughs> Wannan man fiye soya ne kika fi so. Dama mana ai da shi kaɗai nake wa iyali na girki. Eh, na san shi ne man da ya fi dacewa da lafiyar zuciya. Kuma dama kin faɗa cewa ƙungiyar tattalin lafiyar zuciya sun shaida hakan. Kawata hmm, kenan da alama dai an burke a baya. Ai yanzu Grand Pure Soya Oil ya kuma samun amincewar tarayyar masanan abincin lafiyar jiki. Wato kwaye shaida kenan. Eh, kwaye eh, aminci ba? <laughs> Grand Pure Soya Oil ba shi da curarren kitsen cholesterol kuma da waken suya zalla aka yi shi baya daskarewa ko a yanayin sanyi. Grand Pure Soya Oil shi ne man girki na farko da ya samu shaida da amincewar kungiyar tattalin lafiyar zuciya da kuma kungiyar masana abincin lafiyar jiki ta Najeriya. Grand Pure Soya Oil, man lafiyar zuciya da kuka sani.